ma ahalin suna zaka ji wani wuri an samu kaza an samu kudi kaza ana gina kaza amma mu ko mu ne mu saraka baya wuce kaɗan mu samu ba mu sani ba kai kuma da cikin gari shi ne sai ba mu kudi a dama cikin gari ai mu a daga majina ki biya mu ai ko wasu almajirin mu ma in ka sa za su da asma'il lafi suna ai biyan mu ake yi eh, ai ba yin Allah ya saka roku ka ce Allah ba ba al-rahman ka gama da suna Allah wani ba zai gaskata ta ka ba hmm. shi dan hadu can lahira ai bayani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, imam buhari ce suratu tur kagin anan ya ce suratu wa tur kagin bambanci ne sunan wannan sunan shine suratu tur amma ya ce suratu wa tur eh kamar suran daban wa turun kuma daban abin ibu buhari ke nufi anan ya sa wawo suran suransa daban wa tur sunan dutse ne wanda wannan yaren ba arabiya ba ne akwai yare kamar yare uku wanda suke shakuwa cikin arabiya wanda suke kewaye su haka duniya yake akwai su yarukan da suke kewaye da kasan larabawa da yarukan su ya shiga a cikin arabiya kuma an shi arabiya farkon luga habasha habasha lokacin larabawa fakirai ne sukan gangaro su ringa karbo su ringa kasuwanci to saraka yaren habashiya ya dan shiga arabiya da shi arabiya shi yaren farisanci faris ya shiga cikin lugu biya don kayan adon da kuke East istibraki waɗannan kayan adon laraba ba sins ba da wannan kaya ne saka ne na iran ne to yaren yadda ya zo masa haka suka mai da shi arabiya haka ne kuma abin da ya shafi yaren abin da ya shafi na abin nan rum kasan rum suna da wasu kananan yare za ya shafi wannan abin nan yahudu lokacin wanda suke haibar da wanda suke cikin kasar sham to za ka ringa jin yaran su kaɗan ya shiga cikin arabiya amma da shi arabiya kalmar tur sunan dutse ne a cikin yaren isra'ila isra'iliya ana ce tur wani dutse ne sudan dutse ne na silin shi na shi sabu buhari da yazo ya ce surat wa tur mana sura ne wannan dutsen yake cewa wakala katada katada ya ce da Allah ya ce wa kitab mastur ya ce mastur maktub wanda aka rubuce ki wannan a cikin lauhi mafuz kenan na fatan gane wakara mujahid atur jabal bi suryaniya ya ce dutse ne a cikin yaren isra'ila wanda ake isra'iliya shine asalin arabi asalin yaren dutse ne wanda ake kira turu sina jabal ne da yake cikin kasar sham wanda yake na yanzu za a ganshi a cikin kasan falastin da isra'il ne rakki shi ne kama allo amma abinda ake nufi da rakki shi ne fatan da ake jemawa ake rubuta Kur'ani a kai kasin da bas da takarda to da ice ake sagewa da da kashi na bayan rakumi kuma da fata a jema shi da shaki rubuta qur'ani akai rakki shine qur'ani wanda aka roye abinda aka rubuta mashuru wanda za a araraba ma'ana rakki shine wakila huwa lauhi mahfuz wani yana ce lauhi mahfuz ne amin abinda nake rakki manshur shine takarda a rubuce wanda aka yi wani suka ce wanda aka rubuta ma Allah ya ba nan Musa shine abinda ya kata taura da wannan abin da aka rubuta shi shi ake kira raki manshu amma mu abin da ake nufi a nan shine shine abin da Allah ya rubuta na yake bani adam da cikin lauhi mahfuz suke waraki manshu wanda tashin kiyama za a rarraba ma kowa sahifa shine abin da ake nufa takaddan da za a rarraba kowa raki takaddan kenan manshu wanda za a raba kowa da ake sa Wasu wasaqf marfu ina rinsuwa ne abin da ya shafi sama da yake ambaci sama cewa waje an sama a sakafan mahfuzan shi ya ce sakfin marfu ma'ana sama na fatan gani shi ya ce kuma walbahar masjur almasjur shi ne ce mukan wanda ya kone ya kare ruwansa ya kare masjur ta abinda da ne da ya janyi ya duk ya tsose ya saurar ba komai duk alamanta tashin kiyama ne wakala hasan basari tusjar ya ce ruwa yana janyewa hatta ya zabu ma'uha har wannan ce ko ruwan zai tafi fa la ya kafi ha qatratun har dugu daya zai saura ba in na ga yan fa wa kala mujahid wajen da Allah ya ce wa ma alatna min amalihim min shay ya ce Allah yake cewa naqasnahum ba mu rage masu komai ba wannan kuma shanan Allah ne wanda yake cewa manzo Allah yake cewa inna la yarfa dhurriyatal mu'min fi darajati wa in kanu dunahu fi amali litaqarrubihim ainahum summa karawa lazina amanu wa taba'ahum dhurriyyatuhum shi manzo Allah na ji sai tabbata ce inna la ubangiji yarfa zurriyatul mu'min zai daga zuriya ƴaƴan mu'mine fi darajati a cikin aljanna ke su da ba sai aiki ba wa in kanu duna fi amali ko kuma baya da aikin iyayensu ne to amma layi wannan ne litakarrubihum ainihin don ya dauke masu kewa ma'anan iyaye za su aiki da 'ya'yan ba su yi ba amma 'ya'yan suna da imani imani shine kariyar shiga aljanna ba wannan tarkace mangan da bayan su yan sufaye suke fara ba san abin da ake fara ba ba ma Allah dole abin da ake nufi mutum zai in ba imani ba ba su shiga cikin aljanna ba to amma kar ga shiga aljanna kuma Allah ce inna ma tuki zauna ma kuntum ta'malun ayyuka shi zai sa dargen abin da zaka samu fadin aljanna shine aikin da za aikin ka shi zai sa amma shiga cikin aljanna wallahi rahma Allah ne ba ikon kowa bane to an shiga aljannan kuma akwai wanda aikin su zai kasa hada su da iyayensu ko aikin mace ta kasa hada ita da mijinta ko aikin namiji kasa hada shi da matansa to sha Allah ya dauko ya hada su wanda sun fi sama inda matanka tana sama shi a ganye ka kasa saboda miji ne wanda baya komai ina zama wajen masu sadarike yana surutu bai sallah kiyam bai azmi litirin ba amma yana da imani sha daga hada su can shi na Allah ya kice ma alat mu ce Allah ya ce to wanda suke saman nan da muka daga ƴaƴansu ko dangin su ko matan su zuwa can ba aikin su muka rage ba muka saka masanan mutanen ba kun gane karfin kuwa ma'ana lokacin da mutum na sama ana saka ƴaƴansa ai ai ƴaƴansa kuma aikin su bai kai wannan ba to Allah yake cewa to wanda daga su da zamu yi ba tare da mun rage aiki a can wanda yake sama dodo ina ma ciki zauna ma kuntum ta amalu ba mu rage aikin ba da don mu doko sa mu kai a zan kai shi ma sai aikin sa amma waɗannan kuma wata rahama ce zan kara masa sa Allah ya sa mu da iyayen mu samu masai mu kyau kyauta ce alfarma annan ne alfarma yake domin shi ne yake ce manzo Allah yake litakarrub ainhum yanzu kana cikin aljanna kamar kana firdausi ƴaƴanka suna aljanna ba firdaus ba firdaus shine karshe wajen kasan da manzan Allah yake aljanna ai kasa kasa ne firdaus kasa ne kasa ne wanda shine wajen da fada manzan Allah yake to shi dan in kana ruku aljanna ka roki firdausi amma ba kowa zai samu ba kasa ne kasa ne to wannan firdausin la'ana babanka yana firdausi to kai kuma baka cika aljanna firdausi to babanka don zai damu shi ce ta kwashi duk wanda yake da su matan da ya kai su a can amma wannan kai su a can ba tare da wani aiki ba ne shi sa Allah yake cewa ma alatnahum min shay ba mu rage masa shi da yake firdaus mu rage masa aiki ba wannan rahama ne daga gare mu na fata kuna gane wannan to wannan shine abin da Allah yake nufi a haka saboda aiki tashin kiyama ko abin da ake kira zama mutum alfarma bayan iyayen aikinsu ya fi ko matan aiki sa yafi ko ƴaƴansa aikin yafi Allah ya samu gama lafiya mm. wa kara gairu tamuru tadur yawma tamuru sama maura lokacin da sama da kansa yana juyewa ta farfasa kamar yadda tamuru anan lokacin akwai abun nuka gari wanda dutse ne inda nuka garin dabba ake jawo shi sha juye haka yana ta nuka shi shine tamuru lokacin za a naka sama baki ɗaya ta juyewa ita ji shiga gan duk ya farfado ba komai a kai tamur kenan ya ce am ta amurum ahlamun bi hada am hum qawm tagun ahlamun bi mana uquluhum shin rashin hankali ne yasa su suke haka su sun kasance mutane ne masu shishigi rashin tunanin su ya kawo masu wannan abu wa kala ibnu abbas albaru wa dinahu huwa albarru rahim eh mun an shiga aljanna aljanna ba wulakanci eh kana zaune wani na bayan ka babu wanda za a je face an zo kai mai dogon ligar da bashi da hannu sha saka baya in za a raba man mirin da za a baka saboda wulakanci manya suna sama eh, eh yanzu ka je face gidan gwamnati zaka kai matsayin ka in ba ka sha kaya ba kuma kana da hankali ka yi zazzare ba to za a baka kujera na karshe kuma za a ɗauka kwanuka nan akwai wanda first class wanda za su tashi kuma sun je sha'anin mutum ko ina cin wani abinci a gidansa shi cika firante da abin nan duk naman nan ya doki wannan kaji doki wannan ya cika ya ji kuma ba zai ka to kai da kaji daga baya to ba dumin da zaka samu shi da ka kwashe salati na karshe gindin salati an cinye saboda kai matsayin ka bai kai matsayin su ba to wannan irin zaman ba haka bane duniya ake wannan wulakanci lahira kowa daidai ke to shi yan ajanna sun ce mun gudu ma Allah da Allah ya shiga da mu a da ashe muna kiransa ina jin mu shi su ɗan muminai shi suke inna huwar bar sun ce shi ubangiji shi ne ubangijin da yake saka managarta kuma shi ne mai rahim Allah ya samu a ciki yan ajanna sun shiga abin za su gode masa ce su ce ashe muna kiransa yana jin mu aljanna ba abin da kai aljanna mutum ya shiga ciki ni'ima ce wanda baya baya karewa wannan Allah ya sa da mutum ya sai abin da yake gabansa wallahi zai ta kiyam ne sai wannan duniya ba komai bane aljanna babu tsiya babu baki kaga abin da yake rushe bani adam bakin ciki da yunwa da asara to aljanna kuma ba wanda ya fi wani kowa ina da abin da ya ishe shi ba wanda yake hangi na wani annan ko jaraba ya fito sheka ji jiki ya ga mutane dubu kai ne kasa wannan ma bakin ciki ya sheka ka kisfan wajen da ya ce wa in yarau kisfan mina sama'i saqitan in sun ga wani ruwa a sama girgin zai fadi shi suke ce wannan ruwa ne wata na kuma ka zama azaba ne shine kisran ya ce kita'an wani yanki wajen da am kuru sha'ir ko suna cewa ayi mawaki ne na tarabbas bihi rabi manun muna jira mutu zai tafi da shi mu huta shine ci manun kaga ba abin da ba ga manzo Allah ba hmm. bayan sun zage su yadda za a yi am kuru na sha'ir sun ce ai mawaki ne na tarabbas bihi raib manun muna jira ne zamani zo ya rike shi kashe shi mu huta na fata an gane to imam yace manun al-maut wa kara gairuhu gari buna bas. yake cewa ya tanaza'una ya tanaza'una bima ya tanaza'una fiha ka'san la lagu la lagu fiha wala ta'sima tanaza'u shine amimi kalma juna ba ruwa can wali kaga wani ma ana raba wannan dai dukumi da shi sai saki duku na wani to kowa mika ma junansa yake yi ya tanaza unna na kowa yana mika ma dan wansa don ba wanda yake kyashi ba wanda yake bakin ciki ba wanda yake damuwa yake ya kici yan wansa a nan duniya mutum ya kici har na kici kansa don na gaya maku wannan ranar mutum ne da ke da mata uku a nan Kano cuta ita ya kama su shedu ki amarya ya je auna an ce duka gidan suna da shi ce to kenan, magana ke karba magyanan wanda maganin za a sai da shi zai kai dubu dari to shi ringa doko amarya yana zo yana karbi maganin an masa fi kawo wannan ce ba zai kawo waɗannan ba shi da matansa wanda ke so waɗannan biyu su mutu bai samu damar zama da amarya to sake su ma annan na yi wannan ma musulmi matansa uku duka shi ringa doki amarya ana zuwa na sha magani guda biyun su mutu ba ma irin tosin na cewa suna zama karkashinsa kuma ni adam ne kuma maganin ba na gidan ubansa na ke ba da wannan maganin amma mutum ina jin zafi da ko matansa je a sha wannan maganin to ina ganin wani irin mutane saboda ajini man na ji a baki ki a baki ki ko dabba ne ba zai wannan abu ba Allah ya kiyaye shi yake cewa حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك an muhammad ibn abdurrahman an ibn an urwata an zainab ibnatu abi salama an ummi salama qalat shakautu ila rasulullah ya ce na kai kara na waje manzo Allah ani ashtaki bana jin daji jin daji ni fa karatu fi min wara'i nas wa anti ma'ana cika ana ana cika ya hajji she ummu salama ta ce bana jin daji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na iya yin tawafi shi man Allah ce to ki haura kuma ki ki tawafi amma bayan mutane karki cutanya da dabba cuta mutane anan ne ya halatta mutum baya jin daji za a iya daga shi a yi tawafi ko a rike shi sisa za a ga ana tawafi a rike wani sama mutum da ya tafi da mahaifiyansa ba ta karfi ta yi tawafi ta kona abin da ake kamar kamar makarashi a zaunan shi a rike kewan shi ba komai manzala ne ce to ummu salama ta kasance tana tawafi amma tufi min wara inas amma bayan mutane dun kara kuma su ta taka mutane wa an cira ki bal har kina abun hawa ma nake haura kuminki fatuftu ummu salam ta ce cin tawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala jambi bait yace wannan lokacin manzala yana sallah sallah kuma maghrib sallah maghrib wannan bai fito da shi ma sallah maghrib manzala yana yi yaqra'u bi wanda wannan shine mahal shahid lokacin manzali yana karanta suratu tur wa kitab mastur ita tana fada ne lokacin ga suran da manzo Allah yake karantawa yace na humaydi humaydi shine abdullahi ibn zubair al-humaydi abdullahi ibn zubair yake cewa hadathana sufyan sufyan ibn uyayna ne قال حدثنا حدثوني عن زهري دكانسو da Sufiyan da Humaidi dukansu sun ce hadasu ne an zuhur sun ce dukansu zuhur ya azanta masu an muhammad ibn jubair ibn mutim muhammad ibn jubair ibn mutim an abihi radiyallahu anhu qal samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakra fi maghrib tur ina karanta suratu tur falamma balaga hadhihi aya yace lokacin da ayan ta kai wajen da al-manzala ce am khuliqu min ghairi shay' Allah yake cewa an yake cewa min ghairi shay shin an ci bane adam ba tare wani abu ba haka waka an ci su magiyanan ba wani abu am hum khaliqun ko su suka ci halitta am khalaqu samawati wal ard ko su su halki sama da kasa balla yukinun bas da yaqini akan wannan masjidan da am indahu hazain rabbik ko su suke rike hazainu abin na dukiyan ubangiji su amhum musaitirun ko suke da ikon rike duniyan baki ɗaya da abin da yake ciki wannan duk tambaya ba jawabi abin da Allah yake tambayi bani adam kenan ya ce da su am khuliqu min gari shay ha kawai yanda yan philosophers fara yan bantiki na ha kawai mishe ha wani abu ne ya fasa kafta shi Allah yake tambayi haka ka ce kowa ba komai am khuliqu min gari shay ba a ce da wani abu haka wani abu ya fasa wani abu na kace ce wani abu na duniya ne ya fasa ya zama dan adam am khuliqu min ghairi shay ha kawai sun samu kansu ba tare da wani abu ba tambayan la yake ba wanda zai bada wannan jawabi duk in mantiki sun ce wani abu ne fasa aka samu duniya aka samu kasa shi na laiki ce mu'am kwalikun khalqu min ghairi ba wani abu ha kawai magyanan aka hace su wannan na ji mawakaci ba zai bada wannan ma amhum khaliqum ko su suka halci halitta sama da kasa da yanayin da itatuwa da tauraruwan da oxygen da muke shaka da wannan rayuwar da dabbobin da suke an khaliqu samawati wal ard ko su suka ce sama da kasa balla yukinu ba su da dangana a zuciyarsu ba su da yaqini am inda hazain rabbik ko arzikin Allah su suke rike dinke shi am hum musaitirun ko su suke da iko akan komai suke da iko to in gaya maka Muhammad bin Abu Jubair bin Mutim ya ce babansa ya ce sahabi ya ce ka da kalbi an yatir ya ce zuciya ne kusa ta fashi da na ji na tamboyi Eh, ai ya kaci abin za ga dan adam kenan duk ligiman da ake yi jiya na gaya muku da da America da Britania da Russia da yan bito wanda su ne mutane biyar a duniya nan Britania America France Russia eh, eh, na Sina China su ne masu dukiya su ne karara a duniya baki da su hace mana kuda kwaya daya shida ilo ba sa batir a ciki ta ihu to kaga a nan wurin tambaye ɗaya layi. an khalqu min ghairi shi shin an hace su ne ba da ba wani ba a kawai yanda suke aukan su ke korowa ba ba wani bani adam zai wannan magana girgizan kasa ne ana cewa yanzu ana gwadawa ana gan girgizan kasa kafin miji da a gane amma yanzu ba wanda ya taba farace za a girgizan kasa yau a da kaya a bari wurin Allah abin da gin dama yake Allah ya samu dace hmm. suratul najm ban karasa ba eh. kada su fiyan ruwayar su fiyan tun da ya ce da kai haddasuni an zuhuri tun da akwai eh, Ruwaya na humaidi tina abdullahi bin zubair kuma da gashi shi yake cewa ruwayar sufyan wa amma ana fa inna ma tu zuhri amma ni na ji wajen zuhri yuhaddisu an Muhammadu bin jubair ibn mut'im an abi shi mut'im ya ji na wajen babansa samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace baban sa yace ina ji yaqra fi maghrib ina karanta suratul maghrib tum lam asma'u yace ban taba jin ina karanta kamar nan ba zada allazi yaquli yace zada allazi qaluli wanda suka ce da ni su ne kaloli eh, wannan ya ce masu ruwayan haka suka gaya mu ma'ana zada yarja ila zuhri. wannan magana ya kara kalmar zada ma'ana yarja ila zuhri. Zuhri ne ke cewa kaulu lazi kaluli fi mahannas maf'ul fa eh, ma'ana Imam Zuhri ya ce lam asma'ahu ma'anan kala Sufyan huwa Ibn Uyayna lam asma ma'ana ban ji wannan a wajen Zuhri ba ina fata kun gane zancen ya ce samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maghrib bitur lam asma'ahu ya ce ni ban ce ban ji gunsa ba ya faɗa cewa suran maghrib ne shi Sufyan ya ce lam asma'ahu ban ji wannan ba a gunsa zada lazi kaluli ya ce wanda suka samu wannan ziyadar su suka gaya min ni saura abokanan kartuna amma ni ban ji a wajen zori akan wannan ba amma nan ilimi hmm. sura da take bayani yi hmm. mashuri eh ah, waccan haya cikin sautul ah, sautul isra ta hmm. fasara take nan kullal insan alzamnahu ta'irahu eh eh eh eh kware kuwa ne ki fassara wannan Allah ya samu gane kun gane kafin kuwa anan zuri na bada ilimi ibnu uyayna yana bada ilimi cewa lam asma'ahu ban ji wannan karin zada wanda zori ya ce zada abinda zori ya kara azala lazi kaluli ya ce karin da aka yi wannan zori ya kara ya ce wannan abu zuhur ya ce ba shi sufyan ya ce ban ji wannan agunsa ba wannan karin da zuhur yi ban ji agunsa ba shi na ji wanda suka faɗa agunsa mana malami na ban ji wannan karin ba shi wanda suka ji kar agunsa agunsu na ji mana hmm. ilimi wannan tsari kuma wani tsari ke shine magrib ya sara har magrib kuma can in ka ga ruwayan anan ya ce in ka lura ya ce a can da ya ce ya ce muhammad bin jubair bin mutim an abihi radiyallahu anhu qal samitu ka gane wannan eh. bai ambaci wannan ziyadan ba amma nan yakra a fil maghribi to eh. da sarha wannan hmm. yake cewa suratu najm suratu ce ce suratu suratu najm suratu najm shine makkiya ne ina fata an gane wannan ma'ana ina daga cikin abin da aka sage a daga cikin suran aka sa suna na gaya maka surorin sa sunayen su taukifiya ce akwai wanda Allah ne yake faɗa akwai abubuwan da kuma lokacin da ake haɗawa ne ake sa sunaye to nagim Allah ya tarin Allah ya rantsa tauraro wanda suke sama Allah shi ya san girman su wanda muna nan muna ta kallo su yanda muke gan wata da girman sa da abubuwan da ake ciki kaga wata ma da girma na gare shi muke gan shi dan karama a ciki qala mujahid zu mirrati mai karfi ne bi mana zu kuwaci mai karfi mirra karfi zu mabucin karfi shine sayyidina jibril mm, shi yake da karfi zu mirrat fastawa shine abin da yake so ya da kai ya ce kuma kaba kaba kausaini ma'ana kaba kausaini abin da yake nufi kaba wajen da aka ce kaba ma auni ne iya da ake kira kaba iyaka iyaka ima zira'i da kausain kuma zira'i biyu kaba ma'anan mudda iyaka kausai zira'i daya kausu kenan kausai ni zira'i biyu kaba ni ya kusa da shi zira'i biyu ko kuma baya da zira'i biyu hmm. gurgudu kaba gurgudu zira'i kaba ni au adna shine ce haisu watara min kausi ya ce in baka ba igiyar da yake ake daura baka da shi gane igiyar da baka kage akwai kusanci to wannan shine watra shine abin da ake kira igiyar da ake daura baka kun sai da baka da ko eh na fatan eh. to fatan su gane fatan da da wannan bakan ai ba nisa dai shi wannan watara lokacin wannan igiyar da ake daura wannan bakan wani lokaci lokacin jahiliya in an gama aiki da wannan sha ɗauki wannan igiya a ringa a ringa laya da shi magani shi mashirmai <laughs> yake cewa tilka izan ismatu menene jiza ya ce rabuwa ne a waje wanda yake karkace ba ya adalci a ciki ba jiza shi ya fassara shi amma wani wurin jiza bi ma'ana zalunci ne ja'ira ne shi ana kira diza zalunci na ana kira diza kuma karkaciciya ce ya ce afara'aitar lizi ta walla wa ata kalilan wa akda ma'ana afara'aitar ka bani labarin lizi ta walla ya ba da baya da akida ba ruwansa da aji na Allah wa ata kalilan kyauta kuma yana ba da kaɗan wa akda shi ana, akada hana kenan shi ba abu yarda da Allah ba kuma kyauta ba kaɗan kuma yana sa yabe shi kuma ya hana akda bi ma'ana hani wannan siffan munafiki da kafiri in zai ba da kyauta kaɗan ne kuma ina so shi a madda shi ya yi akwai irin wannan mutanen za a gan shi yana so a ce yuriduna yamdahu bima lam yaf'alu inda ana aiki alheri za a gan shi shi mina kukusa amma shi shi koko ba zai bayar ba amma tashi yabo yana so shi mina ciki eh, ya ce kaga wa akda akda bima na kafa afa ya yanke baya bayarwa amma yana so a ce ya bayar shi na lake cewa a fara'aita allazi tawalla wanda ya ba baya da imani ya ki bin Allah wa afa kalilan ya bari kadan wa aka da ya hana saura wannan ne Allah ya kiyaye hali ne na mummuna shi Allah ce wa annahu huwa rabu shi'ra ina gani wa huwa rabu shi'ra ana rinsa ubangijin da ya hace wadannan tauraruwa shi'ra tauraruwa ne sunan tauraruwa na nan huwa mirzam sunan tauraruwa ne larabawa suke kira mirzam aljauza in kun san gauza'in wani tauraruwa ne wannan ka gan da dare za a gan shi da yaya ka tare da shi sama da wannan tauraruwa gauza'in na bi mai yaya ne in kuna yaran kuna kallon sama yanzu ba ku kallon sama ko ah, to shine to allazi wafa annabi ibrahim kenan wa ibrahim allazi wafa ya cika alkawari wafa ma furida alai eh dama mutum ba zai cika alkawari shi abinda aka kalafa maka kayi shi sai eh, ka tashi sallah ba ka yi ko kai kire ne ko jama'a ka yi abinda aka kallafa maka yi shine wafa ka cika alkawari malam baka da littafin ne man gane ke kalle ni babu ne babu da wani makocin sanan a ina duba ina tambaya ne shine yake ce azifat la'azifa ya ce tashin ce mai kusa azifat ya kusa azifatun shine lahira hmm. azifat ya musu azifat lahira ina fata kun gane azifat shine fi'ilin ta tanis ne al'azifatu shine lahira tashin kiyam ya kusa iktarabat sa'atu shine daidai da iktarabat sa'atu azifat al'azifa shine abin da yake nufi shine tafsir na karshe azifat fil madi ta tanis ne shi azifatu saboda jami'in killace shi na kamar da shi tanis ma da an shafi shi ba komai a nan wuri eh iktarabat mana sa'atu to laysa laha min dunillahi kashi samiduna yace sa tadhakuna yace wannan duniyan lahira ya kusa tadhaku abin da yake lahira aboye yake tadhakuna kuna kuna dariya wala tabku kuma baka kuka saboda abin da yake gaban ku wa antum alhari samiduna kuna ta waka kuna ta jin wakoki kuna ta jin abubuwan da ba kyau kuna wasa sami duna kuna jin wakoki da wasan duniya sami duna shi na nan ya ce da kai ya ce a sami nan barta matu. amma kalmar matu a nan yare ne wanda matu abin da yake nufa shi ne abin da yake nufi Barta matu ya ce an kasance barta matu. duniya kuna dariya kuna dariya ba ku kuka bar ta kuma kauce ku kauce akan gaskiya kalmar ta bar ta mutu kenan mm. kaucewa iradun bijirwa abu shine bar ta mutu yanda Buhari ya fassara amma Ikrima yace duna shi Buhari ya ce kalmar duna ma'ana iradi kuna dariya ba ku kuka kuma kun karkato kun bi girma Allah shine abin da yake nufi ta tadhakuna kuna dariya wala ta ba kwa kuka wa antum alhali samiduna kun bi girma imani fasara mai wannan wannan shine wanda aka ce shi shine buhari kalmatin ka samu bartamatu shine bigira wa kangare wa kaucewa hanya shine bartamatu to amma ikirma yace samiduna manansa tadhakuna kuna dariya ba kun san abin da yake boye ba ku sani ba wata wala ta kuna ba ku kuka wa antum alhali samiduna kuna tagannauna kuna jin wakoki kuna wakoki kuna murna ba ku san buwa kwa tuna abin da yake gaban ku shine ikirma yace wannan she ku gyala nan ya ce wannan yare ne bil logatin bil himiriyati wani kabila na kirhimiya yaren su ne in an ci sami duna bi mai tagannauna she kun gyala ku ce ya tagannauna bi hiliya ba na kabila ne himya kabila ne to yaren su ne wannan kama ce sakotanci a ce eh, abin nan abin nan abin nan eh, yare ne na eh, sakotanci ko yare ne na zaria ko yare ne da a cika hausa su yare suke nan da sha gaban ka a ba bilhim yariyati himyati suna kabila na cikin larabawa ma ba da shi

ba ma mara walima ba ban je mun yasin ba a wannan ai ba magana albashi mu je mu cinye ma albashi Allah shi tambaye mu wallahi <laughs> kun gane kafin kuwa mm. a ah, eh, yanzu ba ku da ya yati kama a ce yare ne na yan zaria ko yare sakwato ko yaren ne za ku ce ne kasnanci eh to wannan ya ce wannan in ikirma ya ce in ka ce sami duna a yaren wannan kabilan shi ku gyala ya taga nauna shi ku ci bi lokaci bihimu ya ce ma aka ba za ku gane kafin ba ya kamata sa luga nan wurin kuna gane karatun kuwa kai mina ce eh wannan ciwa kai abu eh. ai ma Yi da eh. yake faɗa ya tazarno da ya kace ya kamata a sa dilugar dilhimiyariya yawa mutumi na eh, yau na jin girin da ta tashi ike to ka sa dogan kuwa ka sa dogan ka sa mana dilugar dilhimiyariya eh in baka sa dogan ba za a gane ba eh shi ka jala ka sa biloga yare ne mutumin nasa bayan bayansa tawwa shi na abin da ake bukata idan sami duna yare nawa kenan liman yau liman yana yin sa daidai yake an buga wayan tafiya zai ya yana yin na ba daɗi hanyar do a toshe suke hmm, yare biyu ke a yare biyu bartama shine mai bijirewa ƙangarewa yani tadhakun wala tabkun wa antum samidun ba kuna dariya ba kwa tuna abin da yake gaban ku ba kwa kuka alhali kuma kun kasance mutane masu bijirewa masu kauce a bisa imani kun san ne ke gaban ku kuwa kuke yi fasaran waye kenan Buhari ya gaman to shine kuma Ikrima ya a a'a tadhakun kuna dariya wala tabkuna ba kwa kuka wa antum alhal samidun kuna ta ci gaba da yin wakoki ma kuma ta da ma abin da yake gaban ku kamar yanzu halin da ake ciki nan da nan ka ji ihu a nan rika in ka bude ko ina wakoki ne wa yayyaye in baka da hankali shi ka zama da wasu mace wata yarinya sautin da kake kwan wannan waka ake ta yi waka mutum ba tsaye a gidansa yake ba shi an gama da gidan kare wakoki baki da mm. da wasan kokoyo menene ne wakoki he he he duk masu satan kudi na amas waka abin nan wakala ibrahim eh, ya ce menene afatumarunahu alama yara afa afatujajilunahu za ku yi ku yi gaya da shi wa man qara afatamrunahu yani afatajahadunahu za ku yi jaya da shi ku yake shi abinda ba ku da ilimi a kai shi abinda ake ci ana faɗa Allah kiyaye ma za gal basaru Allah akbar yace anan ma za ga basaru yace basaru anan idon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ma taga idon sa bai kau ba wa mata go kuma ido bai shishi ba bai bar wurin da aka ce duba ba wala gyawaza shine ma zaga bai wuce ba mara abin da ya gani ya ga abin da ya gani kuma menene ya gani to za ku ji da kansa da ji san a gaban ka don ku gane wasu suna dawa suna son manzo Allah kiriya suke yi mutane ne suna neman girma mm. shi sun fakir girman Allah za su nemi wannan girman kuma duniya za su gane su kiriya suke yi in ba mutum na da hankali shugaban talikai tun annabi adam har duniya zai tashi ba wanda zai kwankwasa kofa a janna a bude masa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani lokaci baki kiran izo a can gali yace wai in ba wani yana cika janna ba da ni ba zan shiga ba ina nufin shehi Isa to anan in za a hukunci shan kafirta shi mana shehi ya fi manzo Allah ne mana in ba shehi yana cika janna ba da manzo Allah yana janna ba ruwansa kenan ko shi ne wannan lokaci ke nufi masu waɗannan su ne suke rushe mana addini fa irin addinin kirsanci ne da philosophy da mantiki rushe hankalin mutane to mutum ya zai gane wannan zace shugaban tarihi shine da da annabawa ba wani shehin fa ba sai shi kansa ne yake ba amma mutum zai ce ba shehin waye yana cika ajanda ba da mun ba zan shiga ba mana wajen da manzo Allah ke kaga sarba kansu wajen da manzo Allah ke ba ruwan sa ba kenan to haka yake a zuciyarsu haka yake a kake ba ma manzala kara waɗannan kiryansu zai bayyana ba muna nan ba kowa yana da hankali zai gane kiryansu wallahi kirya suke ba sa san manzo Allah wallahi kirya suke ba ke suke fada ba sa san shugaban talikai ta kaka mutum mani zai yi wannan tunanin ki fada wannan mangana wajen da aljanna wanda duniya baki ɗaya manzo Allah ke har ranu dandan annas yake cewa baki ɗaya addu'a manzo Allah shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma Allah ya ce da manzo Allah aljannansa firdausi ke amma kai ka zo kai mutum baki baka san komai ba sallan ba iya face ma ba za ka iya fasara ba ka ce wa aljanna an shiga da kai ma inda shehu yana cikin shehun waye to irin wannan neman girma ne babu Allah zuciyarsu kiryatan banza ai ana tafiya duniya zai yayi kowa Allah zai yayi kowa irin waɗannan kananan mawakatan a doke su waiwai a jini ake yi a jini ke da wannan wasan ya ku rude mata mutane ku rude yayan mutane ku haukata da matasa wannan shi na jini ku ringa wasa da shanin manzan Allah da kiyaye fatamarau ma'anan anan kazzabu suka kiryata suka kiryata wajen da Allah ya ce fa bi ai alahi rabbikuma tatamara tatamara sun kai wani irin ayoyi Allah ne kuke kiryata wace irin ni'ima Allah kuke ta kuke shakkansa kuke gaya da shi Allah yana magana ne ba ni adam baki daya wa kala hasan basari waje na je wannan gibi za hawa Allah yana ransa ya ce wannan gibi tauraruwa idza ba ya fadi a idon ku idza hawa ya fadi da idon ku Allah yana ransa wannan lokacin faduwarsa wa kala ibn abbas Allah shine agna shi ke ba mutum arziki wa akna shi ke ba fakir kuma wadatar zuci eh shi ke ba kaga wani bashi da wadatar zuci duniyan ta tsara masa kamar in arewa yanzu yanda ake tafi ma da gwamnati sabon yanzu kawo mai laice an raba katanga ke ya ce da ana zaune kansa hada yake yanzu yanzu duk ko yana neman ministoci katanga suke ko ya kuma wannan gurbat ko gudu wannan mai ulan yahuda wannan ko yana sai makarisa minista eh akan katanga kowa masu a gaban sa yake baya duba mutanen sa gida ko a jinin sa ka san nan akwai kungiya ma yanzu a nan Kano na ce ku yi raji ba ku yi ba wani ne yake freedom ya ce eh yanzu kai da Allah mutanen Kano ku daina bambanci a da bambancin bambanci yare a bi mutum nan bambanci a da a bayyane na gira eh, kujera ne <laughs> wannan tebur ne ya muri ina cin aladinsa hmm. ni kuma ina cin kaji na anan kowa na giranin ne kujera amma ba za a ci ba ban a jini ba wannan ilhaji ne in kun ji irin waɗannan mutan ku yadda ku samu ba wayoyin su ku tuttura masu manganun da za su ji jiki hmm. jahilai ne ka ku kyale su man ra'amin ku munkaran ku gaya masa muna da banbanci a jini ba yadda za kuna zauna na wannan munkari ku yi shiru ko ni ka don an bashi wani dan dubu hamsin summa ya ce mai Allah shine wa agna wa akna shine mai bai bayarwa ke ba wadata saraka ku daina neman kudi da jan ido da kariya da kaji wani ya tashi bai samu kudi mai sai zage kowa Allah shine mai badewa wani mutum ne na san shi ina da gidaje guda hamsin da da motoci ya gina ma shirkin sama yanzu ya ce tun da talaucin ya zo ya sai da da gidajen baki da duk wanda ya sai zai fara kasuwanci shi kudi kare shi sauran gida ɗaya yanzu ya zo na ga ya ba da haya shi ya dauki kudin haya ya zai na gina ya kawo kudin haya wani wuri na ce to ba za ka sai da shi baka juya ne ya ce na zai da shi cinye kudin zai ko mina ɗari ne zai karewa zai ya ce saboda wadatan Allah yake bayarwa ya ce gida da hamsin nake da su amma duk wanda na daga na sai zai kasuwa shi kudin inarki in cinye ya ce saura kwaya daya kuma ba zan iya sai da shi ba shi ya ba da haya shi je kama haya kamar irin nan kanana nan da iyalinsa shi na duk wani kuri na wa baki ya ce na sai da shi kurin karewa zai in mm, agna shi Allah shi ne mai bayarwa amma da ya doki dubu hamsin sai zama kudi yanzu ka talauce ka gani shi ka gani duniya na duk abin da ka daga shi ya kare amma Allah yake sai ba wadatar ka dubu goma nan kafar shi ke dubu hamsin fa agna ke shi Allah shine mai bada wadata hmm. wa akna shi ke bada kana'a yadda kake gan mu a cikin sha'anin mu daban ne baran ya mutuwan zuciya son banza maho mutum yanzun nan ina da kurina su halmi mazi, a kara masa na ga muku alazan mu sun je sojiya billahi suke karbo eh, mara'i na ke riyal uku shi karba da burodi bushashin burodi zai ci so ina dauka larban da suke ce da mutu a cikin wannan mawakata ne ba san dajin kudi ba shi baki mutum zai sai da zai kuma ya san kudi ba abin da yake fa gidansa kamar kurkuku ne matansa ba a jin daji shi ma ba jin daji wata mace ta same ni jiya tana tambaya ta ce lokacin ta sina aka aure ta dan karma haka mutumin Niger ba fara ta shi ya ce yanzu mijin ya kai wata shekara uku ba ya kusa da ita ya gama tunda yana gan kyau ne ya riga ya gama da ita kuma ya ce ko kudin sabon ba mu da shi domin rayuwa wannan irin rayuwa kamar farkin Allah kiyaye Allah shine mai bada wadata Allah shine mai kuma mai ikna ibam to Allah ibam kana'a Allah ibam kana'a Allah ibam kana'a Allah ibam wadatan zuci in ka tara kudin ma shi ka duba kudin ka tara shi na zaka tafi in ka tara kudin na zaka tafi da wannan kudin ka tara kudin baka jin daji sa wallahi kuma in kudin ya ma yawa ka wuce shekara 50 to yanka abinda suke nishi wallahi jira suke gangaro su raba na ji ziyarar wani mai kudi yakin mara bura billahi lazim na ce yalin na ba mutunci suke suna neman tumunin su ne jira suke macin karka kawo ci hamsin gana da dukiya to suna shirin shi ka gan ko ya kama fili na gina ma nan ka mutu a rigima raba gidan to kowai kama yayansa su suna gan lori kai ne zaka mutu kafin su mata kowai kama yayansa eh, eh, in ga maka sai ce suka ce dan menene tunda ciwon ya miliyan uku ya asara shi ne bayan an yi magana an yi magana da yawan miliyan uku a kashe a banza a bar shi in ta tashi ce ya tashi shi ai da mutane sun san mene na gaban su wani yake gaya mu mishin ya yi asnafa an doko shi da girin an zo za a sa shi shi matar cana da kafet nan kafet ne irin masu lafiya na na yan saudiya nan ne mijin ya asnafa an doko shi da gini ana zuwa matan ta ce da kafa kafin aje ta kar ma aje shi akan kafat don kar ta zo ta wahala ta wanke tun mutum na da wannan abun ya kudi tafi na aje wai miliyan uku a bari karasa araba a amma masu kudin wallahi ni dai masu hankali masu kudin ba wanda bai mu wannan magana ba dai wanda na san shi bai kudi mai hankali ce gam cewa mutane wani ice muku ka ƴaƴansa kai kuka matansa billahi azumi so a mutu na gaya muku shekaru hudu da ya wuce wani saurayi zo ya gaya ina neman yarinya irin ya fitino da yarinya na bashi da sisi irin babansa yana da kudi ya je mun yi nemo yarinya irin yan biyu ke na turanci da hausa biyu shi kuma gashi da banza bai katun ba ina sai a wuri saboda uban yana da kudi shi uban ya hana shi uban ina kwanci asibiti shi fatan ki so uban ya mutu har uban ya gane kuma ba dai ba uban ya mutu shi an raba kudi ya samu duke ya gina gidaje aure shi abu ya fado masa da baya ina ga yake ce babansa yanzu ina ga mai mala ya zai ina ce to kai kai tuba ka nemo masa gafara bai mutu ba kai ba kana kan hanya yara sai sha'awa fa muwakatan da sha'awa sha'awa da kake gan abinci ne mace ne sha'awa ne muwakata dan gada eh wai yake yi ba wai yake yi Allah shi ne wanda yake dawama yake cewa dasana yahya dasana waqi an isma'il ibn abi khalid an amir an masruq ita masruq qultu li aisha radiyallahu ya ummata masruq na jin babanta ko danginsa sun sha nono daya da na aisha saboda haka masruq kan tsike shiga dakin na aisha nan a ya fito karara cewa na masruq yana kiran na aisha mamanta maman guda biyu ne na hal ra'a muhammad sallallahu alaihi wasallam babahu. masruku yake tambaye na Aisha shin manzon Allah ya gan ubangijinsa wajen da yake kaba kausain au adna fa auha ila abdihi ma menene to zai kawo karatu dai ku gani sheke cewa na Aisha ta ce fa shi ta ce laqad kaffa sha'ri ya ce gashi ne ta ce sai sai ma kulta abin da ka faɗa ba san girman Allah ba tambayar ne ka yi ba san girman Allah ba kai kana faɗa wannan abun gaskan na sun tsaya to na nasha ce ce sai gaya maka aina anta min salas yace na kake da abubuwa uku da zaka iznaka saurare ka ji farko man hadatha kunna man hadatha kahunna wanda ya zantar maka da su fakar kaza bai kirya abu uku zan gaya maka farko man ka annan muhammad sallallahu alaihi ra'a rabbahu fakad kazzaba ji man gafa mm. ba wani wurin da ake sauko da wahayi a duniya kamar firashin na Aisha eh, Farashin firashin na Aisha mafi yawa wahayi na sauka lokacin da manzo Allah yana daki na Aisha ba wani matan da sun san waye manzo Allah kamar na Aisha ta ce duk wanda ya gaya maku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa kireki summa qara'at ce ta karanta la tudriku al-absar ta ce idanuwa ba sa hange Allah ba za su gan shi ba wa huwa yujirka absar Allah shi ke gan kowa wa huwa latif al-khabir ita ce ta ga wannan ayan ta fasa kuma ta ji wannan magana ba shi wajen manzo Allah wa ma kana al-bashar kuma na biyu Allah ya ce ma kan bashar an yi kallimahu Allah e annabawa da bani adam ba dama Allah ya mangana da su ila wahayi shi hanyar wahayi aw min wara hijab shi ne wara hijab amma ce ga Allah karara babu yace to kiyaye wannan shi ce wa man ka na biyu wanda ya zama ka annahu ya'lam ma fi gaji manzo Allah ya san abin da yake gobe fakar kazzaba da cikakken yar izala me kana fada wannan ma ce ke dan izala ne to an kura kwace a cikin sahabbai ma ba wanda yake na Aisha shi sadaka tambayi manzo Allah wa kai ce Aisha a kan a tsaye ba istisna'i sahabbai ma suna neman shiga din sahabi na mata ne an tambaye shi yace wa kafi sai na Aisha to me zaka ce to ga ita yar izala ce <laughs> eh rani ne nake wa da ba ce tsakanin maza da maza ba su ce yayi lokacin ina ganin maka ya fita da kowa kenan eh to ai ya kada ka fanci zance mu don ana ganin mu ana fara gaskiya wayar zance manzo Allah kamar Aisha ko shi na baka bai sunce manzo Allah kamar na Aisha ba wanda suke wuri daya kuma kullu wahayi saukai ki yace man ma ji mangaran annahu ya'lam wa man haddathaka wanda ya zantar maka annahu ya'lam cewa manzo Allah yace ma fi gajin fa kar kazzaba saboda malam akwai ilimin da Allah ya da manzo Allah ko babu shakka ba za a hada manzo Allah bani haddan ba a hada kiyama shi shani manzala mai yadda ake yabonsa ya ce fama ablagu ilmu fihi annahu bashar wa annahu khairu halkin la yakulla manzala shani sa daban ne li ahmad khairul alamin makanat ba inda zaka hada manzala da kowa a duniya na baki daya amma manzala yana da matsayin bawa ne Allah kuma shine Allah subhanallazi asra bi abdi manzala matsayin ma a kira shi abdu ma wani matsayi ne da Allah ya bashi to amma ka zo kuma ka ce duk abin da Allah ya sani manzo Allah sai to nan ne ba mu yarda ba fa saboda ba haka Allah ya tsara sa ba summa qara'at wa ma tadri nafsu ma za taksubu gadan mangana kenan wa man hadasaka annahu kataman wanda kuma yace manzo Allah ya boye wannan wannan in shi yake nan Allah yake masa raji na na Aisha take masa raji wanda yace manzo Allah ya boye wani abu yan shiya da wani su miyagun tsufaye wanda sun ce akwai wani abubuwan da manzo ya goya ba albaiti da zikiri kuma da cewa shi na da shine mai mulkin fakar kazzaba manzo da bai goya ma komai ba kaga ajinin an huta ba wani wani shi da kai kai makanta da ka abin da kake yi ba akwai wani sufaye sun ce akwai wani zikiri da an kibanta ma ahlul baiti ba kowa ka bawa ba sufaye sun ce ai a eh, da yan shi'a sun ce ai ma ko wani ilimi ta aka bawa kuma limancin mashinali aka kibantawa shi ne ce an naukata mafakar ba sun makar'at ya ayyuhan rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbik ya ce to kai ka karya ta aya ko ka tabbatar manzo Allah isa da sako eh. dai biyu ne walakinnahum ra'a jibril alaihi salam dagin ma za galbasar ma ta faki ko eh, eh ya ce ya gan shi walakin ra'a jibril alaihi salam fi surati himarati ya gan jibril da yanda Allah ya ce so biyu shi ne ke cikin suratul najm to wani musu kuma zaka yi shi ne karatun to kamar da aka kiran da ake faɗa da mai zai magana abubakar eh. cewa mai mm, da lokacin da jibril ya ce iyakaci nan je ka kai can to sai manzo Allah ya dan razani to sai ji abubakar yana ta tawo ba hamadu ga nan waye kusan kwance ai cikin gari ne muna son ji ne ya aka yi lokacin da eh. ya hankuri ya sai mala'ika jiri ne tsaya sai ce ah, yaya masoyi zai rabu da aboki zai rabu da aboki sai ce ai daga nan in na tsaya na kone na dara daga nan zan koyi iyakaci na nan to sai manzala sai ji ba daɗi sai kuma sai ji mai abubakar yana muhammadu taho gani nan wai muhammadu ma ɗan girma allah eh. to ina zaca sai ya rabu da zancen eh, jibrilu ca abubakar ya kare gani to ina zuwa sai tara ashe ba abubakar bane ubangiji Allah ya yi masa magana da muryar Allah ya samu nutsuwa cikin zuciyarsa eh mutanen nan fa akwai aiki fa wasu kuma suna cewa wai mala'ika aka halitta ne kamar da abubakar kuma a cikin zikirin mala'ika shi ka abdul kadir malin nasiru kabara a cikin abubuwan da ya kawo ya nuna cewa shi wa Abdulkadir shi ma yana da ake wannan a dama wannan wai shine ma ya aka hau shi wai manzo Allah ya shi ya hau ya hau ya zama buraku jikansa jikansa kamar da shi buraku wai ya baki sa yi ba kamar wanda aka ce mutu sanin gara wai an kaka kabarin an samu ruwa ciki Firawun ne mutu ba cikin ruwa ba ne da an haka kabarin akwai ruwa ciki wani abu ne jike ba zaka yi Firawun ne mutu dan wani mutanen nan ka san don su basira cin jimi a adari to kaji wani magana wai jika tarifa to akwai jika mafi kusa da shi shine Hazan Hussein bai aure su ba shi dai an jika na karshe shi ya zama buraku kuma ce hau jikan sai mai da shi dabba haka ji irin waɗannan abubuwa yau ya eh, jikan na sama ya zo ito ai eh, matsayin abba amma a matsayi ai jikinsa ne manzan Allah sallallahu jikinsa ne jikokin nasa ne shine ke cewa Fatima bid'at minni hmm. so tana daga gare ni an ba da ba ka faɗa abu ba lafiya ne ai ai gaskiya da aka magana ba haka bane mana ku kyale shi ai wallahi mana ba haka ba bane ya hankuri ba haka yake ba ah, Allah ba haka Allah Allah ai shi lokacin da kurata ayyuna lokacin da manzala kai wannan matsayin ai Allah shi ya hau da kayansa shi ya sani da zai ɗauko shi amma cewa daga baya ja sauci abubakar ya je da Allah yana so ba shi ya tafi da shi da abubakar ba kuma wani irin daukin kewa za abin wanda zai gan wani bai taba gani ba magana ce aka roƙon Allah magana ce lakiyaye kan wannan gaba da fasarar na Aisha hmm. ba samu ta nakudi ba na ina cewa shi malaka jibrilu ne ya gani ba Allah ya gani ba eh kuma ga inda malaka jibrilu ya ce shi ba zai motsa daga nan ba ya sake kenan cewa manzo Allah ya gani jibril ne eh. ba Allah ne ya gani ba eh. to me nake ce eh. wannan zai zama tanakudi ba wannan ina tanakudin yawa kagan malaka jibril ga inda ya tsaya hmm. kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba eh to amma ka hada maganar biyu ba karanta surat na me yake cewa shi sai yake cewa wala kadar ahu menene kuma kad wala kadar ahu bil ufki mubin bil ufki mubin sama ne a nan duniya ne ya gaishe sansanin sama wala kadar ahu bil ufki mubin to shi ne ki ce wannan ganin sa halittarsa baki da su biyu ya gani ya gani amma ya ganshi ai da shi suka hau amma ya ganshi da suran mala'ika wala kadira ahu bil ufkum bi ufkum bi nan sila sansani sama da ya fito shi ya ganshi yinda Allah ya hace shi shi ka fada wani ufkum bi na Allah da yake nan to wannan ina nufi ya gan shi marratain nan ya gan sura mala'ika jibril sau biyu wannan magana da na Aisha ta fada wanda Abdullahi mu Umar ya fada cewa ya ganshi da ido daya mukufi ne bai ta zuwa manzo Allah ba mukufi ne magana ba shi da asali bai fada ji girma manzo Allah ba ruwaya muslim wannan ruwaya Buhari ne take gaya maka abin da kuma ta da'amta kurshen kuma aya kuma da Abu Zar ya tambayi manzo Allah yace manzo Allah kaga ubangiji ce nuru ara wannan shine kat wanda shi ta kawo shi tambaya ne mahal nisa lokacin ai ba wani abu da Allah ne so yi amma ba haka ya tsara ba Abu Zar ya tamman zala kaga ubangiji ce nuru ara shi san nashi da ta zo ta zara ta wadannan abu abu uku yace duk wanda ya fara kare yake yi kaga ko karama ba yi ba kare yake yi kai sai ita ce shugaba ahli sunna

kala samitu zirra zirra babban talibin almajiri ne ina ina Allah ya bashi ilimi ina gyada Abdullahi ibn Abbas da'ima Amina daga cikin ƴaƴan bayan da aka yanta su amma ilimi ba ce ana ce huwa ibn Habash eh mutum ne mai ilimi ana kira zirra ana abdullah fa kana qaba qausain aw adna fa ila abdihi ma auha qala hadathana ibnu mas'ud annahu ra'a jibril lahu 600 jana me zaka ce da wannan ku shine ki maka fa qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha tsakanin sa dai da ya manzon Allah ya kusa fa qaba Allah ya yi wahayi kuma watan jibrin ne ila abdi bawansa to wannan bawansa shine tsakanin manzo Allah da shi na jibrin ma abu abin da zai wahayi yayi to amma karfi na zuwa shi yake cewa annahu ra'a jibril lahu 600 janah to za ku ji fa auha ila abdi zaka ji inda buhari zai ce ya ce babu fa auha ila abdi ma auha ya ce haddathana talq bin ganam gannam hadathana zaida an shaybani kala sa'atu zir an qawli ta'ala fa kana kaba kausain aw adna fa awha ila abdi ma awha kala akhbarani abdullah anna muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril lahu 600 ya gan shi ne shine Allah ya aika ma jibril tsakanin jibril da manzo Allah Allah ya aika ma fa awha ila ma ya Allah ya iko malaika jibril gashi kuma yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra shi yana ce cewa hadathana qabisat hadathana sufyan an amash an ibrahim an alkama an abdullahi ibn mas'ud laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kala ra'a rifrafa shine abin ake rifrafa akhdar shine ah, abin na fuka-fiki wanda yake da kore kar dal ufku ya cika sama baki ɗaya shine jibril duk da ke fada wannan to kaga a nan wurin abin da yake rikice mutane a nan wannan ayan ne wajen da cewa yake cewa ma'anan annan ka shiga zaka ganshi fa auha yani auha Allah ta'ala ila abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fatan gane to shine fa auha jibril alayhi salatu wassalam ila muhammad in ka bashar haka zai gaya ma kaga al'aini da duk abin da aini ke yi da a sha'iranci sagana gushi ya fa auha jibril alayhi salam ila muhammad ma auha ilaihi rabbihi kagin karatu fa auha fa auha allah ina fatan gane fa auha ila abdi zuwa bawansa ma auha shine jibril shine mai sharaki cewa fa auha jibril farko fa auha yani auha Allah ta'ala ila abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma bawansa aike a mai ma auha abinda aika shine Jibril alaihi salam shine auha Muhammad ma auha ilaihi rabbi wannan shine karatu shi yake cewa rafa'ana laka zikrak wa kila auha ilaihi innal jannata muharramata alal anbiya hatta tadkhulaha ya ce aljanna duk haram ne ko shiga ciki shirin manzo Allah ya fara shiga ciki ga dagas ne eh to kaji amma wani ya ce wai shehu sammani shine ba sammani shiga sammani sunan misra ne kiyaye to mu kara sako a akan kullum da jibril dai ya zaka faɗa haka fa auha ila abdi ma auha me eh na jibril bayan an ce can manganan da aka yi na ake mangana eh ba ai a can jibril baya nan eh. a can jibril baya nan bayan yayi gaban ne ya samu kusanci da ubangiji shine kai kusancin ka faɗa kuma Allah da bai wala karra au bi ufkum bi ba auha ila abdi ma auha ya yi aiko ya yi wahayinsa a kan wanda za a aiko masa sidrat mun da aka yi waɗannan abubuwan duka amma wanda ya ce ya wuce sidrat mun da kuma ya je wani wurin an masa wahayi ta haɗe to ba mu da dalili a kai shi sa da aka tambaye shi a ara amma lokacin da aka masa wahayi na hamsa salawaci shi da gibril ne shi ne gibril ne shi sa lokacin da aka ce ya kai matsayin da ana aka ce nan wurin da wannan in ka duba wadannan hadisin ba wani wahayi aka yi shi dai ji sauti akan sidrat muntaha don ka lura an ka tattara wahayi za ga abubuwa ina tsaye ne don duk shi sa na na Aisha ta koro mangana ta koro mangana a can wajen da Allah ya ce wuce kafin wuce sidrat muntaha duk abin da za a gaya masa an gaya masa kuma direct wanda aka ce masa mangana tsakanin ce fakka ba kausai na au adnan wanda suka ce wa ya kusanci da Allah eh lokacin kana wannan magana kamar da Allah wani kusanci ne yake na kuma wanda suke inkara kansa ma'ana ne yana da fasil cikin halittansa kenan ya kusa da shi ne haka wanda kuma ba su sa fara wannan kuma ma'ana wajen kusan tsakanin shi da manzo Allah kuma ko wani wurin da babu Allah kuma sha mai da Allah mai jiki kuma ke nan wura nan ma nan ma kuma akwai matsala ce to na so din ba ku ba su akan wani abu ma don mu gane a tattara abubuwan a cikin tafsir bin kafir da tafsir kasimi da sauran tafsiri a tattara sati mai zuwa mu karanta wannan abun bi jiddi don na gani ba fahimci ba zan eh, buki bin kasir da tabari ko je binciken sa wanda ya bincike kirki zan bashi wani abu wannan kaba kausain au adna ma za ga albasar wa ma taqa duk din wannan na zuwa kasa a hadadin da maganar na Aisha kuma hukumar muslim da sharhan imam nawawi da sharhana tabi'iyat afir natija muftir natija sati mai zuwa zan ba da kyauta wanda suka yi bincike eh waɗannan don za mu saya mu gani me aka yi ku koma buhari kuma da fatawa buhari ku gani me aka ce a malam kai da kawon da manzo Allah ya tsakanin ubangiji da zuwa gwamnatin Musa ya tabbata ai zan koro su duka ya tabbata mana ya hadu da annabi Musa ya hadu da annabawa ma ba annabi Musa kawai ba ne na rage salloli eh wannan ya tabbata eh to ai lokacin baya jin daji. to Musa yana duk tambaya da abar kufa shi mu shiga cikin wannan tambayar sati mai zuwa na ba da bincike kuma zan ba da kyauta lakajar awa min ayati rabbihil kubra ina cikin bincike wajen da yace ka fa kana kawa kausain au adna da kuma wanda ya fi ma binciken shi na fa'au ha ila abdihi ma auha wanda muke su ku bincika zan ba mai cikakken wanda ya bincike mai lafiya kuma a sai zama sahihai ba tambaya shan baka littafi ka yi tambaya babu afara aitum lata wal uzza a bani labarin waɗannan lata wanda aka samu daga lillahi ne wal uzza da izza saboda su kurashawa da'iman suna mai da gumakansu sunan mace ne shi suka mai da mala'iku sunan mace kuma sunan banatullah hasha wa kalla shi hadasana muslim muslim wa shi ibn ibrahim hadasana abu ashab hadasana abu yauza an ibnu abbas radiyallahu anhu fi qawli lata wal uza kana lata rajulan mutum ne ya lutu sawi kal mutum ne mai kirki ina ba da gari ejika gari abin na ake ya lutu sawi shine gari wanda aka aka aka aka su suna dan arka masu yi shi sun gira ba ma alhazai to saboda kirkinsa daga bayan mutu aka yi hutunsa aka ajiye shi na ake bota masa dawa asa shi sa ba ka wuce gonar iri malamin ku ya mutu ko ne ya mutu a fara dauka hoto to an dai shi kaga ana gota hoto abin da ke kawo kenan kage masu dauka hoto ne sai an waye ga kuma na samu wani yaro makoci na can garin kaya ya manna hoto a kofar gidansa kullun ya wuce shi da shi kuma ya ce kiyayen gobara ne to irin wannan ake son salihin mutane ma kar a dauka su don mutum kirki in dai har mutum kirki ne iya daidai ko kuna mutunta shi to ya ku za su zo su bota masa kaga abin da yake nan aka zo kamar da shi lata yace hadathana Abdullahi ibn muhammad akhbarana hisham ibn yusuf akhbarana ma'mar an zuhri an humayd ibn abdurrahman an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وين ده يرنسي فقال في حلفه يا رنسي a cikin rantsuwarsa ya rantsi di walat ya na di lata wal quza ya rata da gunki to falyakul la ilaha illa ijaddada imaninsa ijaddada imaninsa to ku ke wannan lafzin akida akwai lafzin da zaka jaddada imani ko yaushe ne ka furcin sa mutum da ya rantsa ka ji ba ce ka yi rida ba amma ka jaddada imanin ka na fata an gane to wa man ka li sahibi wanda ya ce da dan wansa ta'al zo ukamir ka zo mu yi caca ka ba da gudun ba da gudun mu yi kyaca mu gwada wanda ya ci ya kimar kenan falaita saddaki ba da sarka don Allah ya fi masa yanzu maci ake ba wanda ke taba kuna gane karatun kuwa wani ilimi na goye duk mutum da ya ce kawo kudi wanda ya kawo kudi mu yi caca wanda ya ce dauka to mujaradin an kiro ka dan wasu ba ku yi ba ije je ba da sadaka ko ba yi ba ba Allah ya fi masa barantana wanda ya yi har ya ci wanda ya kira da wanda aka kira wanda ya kira aka mangaran wanda ya kira bai ma yi ba ku kira yayi ya ba da sharaka ya nemo gafara wurin Allah wanda kuma ya rantsa da wani ba Allah ba kuma wannan an mai da shi kamar shi mai sifa Allah ko shehi ne ko lata ne ko ru'uza ne isaki jaddada imaninsa ice me la ilaha illallah na to anan ne ake koso tauhidi irin su ne aka su ibn taymiya kusa suka mai da shi tafi wannan irin nan ne saboda san san tauhidi kenan su duk ne tauhidi a cikin hadisi yake kuna gani a ah, kaja na gaji manzala bashiyar na karanta kowa ba fara ya ce wani rai sai rinsa da Allah ya fara shi ya fara to ai ransa ma ya taba masa kaunin sa ne saba masa ya fi haɗin ga abin da ya fara. a manzala ya ba kara wannan da ya halatta shi ce kuran ne tun da gashinsa da jininsa da guminsa ana ɗauka su bai hanar ba a har Allah wajen al'ar shi ne sarkin da ya fi kowane sarki manzala cikin bani adam to bai faɗa wannan magana ba wannan na ga abin da ake turuwa na text din na suke turuwa mafi yawanci kamar masu kallon bol mm. za a ce idan ka faɗi kulab ɗin da kake in za su yi wasa sai ka ce kaza za su ci wannan ba ba kamar ba ne wannan musabaka ne wannan wannan musabaka ne wannan ah. gram ne ka fito da naira ɗari fito da naira ɗari yi wasa wanda ya ce kwashe naka da nawa mm. amma mutum misali ina sai da wannan ina so a saya shi yace wanda ya sayo guda biyu zai bashi kyauta kuma dama za ka saya sai shi dai abin da yake manufan da ina cuta ne to shi zai samu cuta ina zuga wannan dillanci kenan musabaka kenan wanda ya yi musabaka ya yi abin da ya fi kowa sha bashi tashji ake kira wannan amma yayin da ni da ke fito da dubu da ke ka fito da dubu wanda fito da dubu mu ajiye mu ce to wanda sunan sa ya fita ci wannan shi ne kama amma mutum yana sai da ke kuna shi ya ce duk wanda sai keke guda biyu zan bashi kudin keke rabi wannan musabaka kenan wa zai fi na eh, nagartan bashi kaza eh? a'a ni ban fada naku ba muna fada wannan suna ciro kudi ni ma cinye mu kudi wannan yan iska nan wannan wanda ake kira zain ko zain na ka tura naira dari kana da kwanci kada ka tura naira dari kana da kwanci kada ka tura naira dari kwanci kada su kamar su su ne kawai su shiga da kai ce bar ma ko kudi a ciki akwai da alamun ba ya ta bane wa a ku fanci cika ku hada kai in dai zan ne suna so kai mashirka ba da kudi lokaci to ba ba ciki amma sun zo sun dauka sun baka cewa ka yawan sai katin ne kika karba kyauta ce wannan amma yadda za ka turo dare kaga mafi yawa turo dare na ba zai bari ba ba su bari in ko wannan ne a ga mu kai ko wannan kana turo shi ka ce lafa shi turo baka? a guje don ni na gyara ba da gani sun ci ne na dari biyar aka cinye mai yayi sun tura suna daga cikin wanda zaka ci miliyan biyu shi na a maka turo ka shi na turu daya kafin tafi sun min gaji sun lasa wannan darin ya suka ce ka san point kaza ka saki tura kaza to duka gane su to su kudi naira da fakirai naira da yawa su wani mai gidan su ta cinyewa amma ni kamfanin ne sun ba wani a kaya ba wai she ka tura kudi ba kisa na bayar a ja bincike sun ba sa yi shi a yi mangana radio cewa kar su fice al'umma manzala na gida kasan ko gidan mai ne hukuma ce ga yadda za su sayar an je shi wani ce naira da shi ka gani lana sa ba wanda zai cire shi kai me ya saka ke haka malikin ba sun ba da kira miliyan da to amma shi ai bai tura komai ba eh wannan irin sa ne malam ai ya kasu kashi abin da na sani ce shi ka gaya mu wanda ka sani ni ga wanda ni ma na gane yawa wannan da nake magana misali akwai in za a yi wasa a waɗancan da misali a ce akwai Manchester da sunan waye wannan rock rock ne ko ci gaba Su misali sai su ce to a club din da kake zaka zaba in manchester in sai ka zabi nawa kake so su ci sai ka ce biyu in kana so in biyu za su ci to za su ci naira hamsin saboda haka in sun ci biyun nan kai kuma za su turo ma ko dubu daya ko ɗari biyar ɗaya time wannan kuma ka ba da kuɗi kai ma ka ba da kuɗi Eto wannan caca ne kuma ba su ci ba a wannan caca ne saboda kai irin ka za ta kuɗi mai yawa ai kuma ai wannan barambaran da da muna yaro na ne barambaran za a ko kuɗi a kusan barambar na wannan wannan eh a so mai karamin abin da so kaza a hada su sha sa wani kuɗi a karkashin sa kana eh, kana ta in ka siyo wanda ka ciyo shinkafa na kunce ka ce an ci ai eh, wannan ina eh, shine cacan saboda shi shi wannan wayo zai tara maku cikin kudin ku zai tara biya wani su ya rike wani a'a na ga musu mafi yawa yan kowa amma inda wannan shirkin sai kuma ko da cikin kai ko za a turo ne su suna dauko wanda suka sai kaya ko kuwa suna dauko lambobin su su su su hada she sunayen su fita sun ce to kai kana da kyauta kaza su ma suna duba in ka sai kaya amma masu cin namu na 200 300 na to yan ne da zai iya turanci kana yi miki da ya fi maka ya zama a jiran shi ke shi ma kwalban da ban da ilimi a kansa ban da ilimin ya suke shi gaskiya ne idan mutum ya man a cikin abin da zai biya kudi ko zai biya kudi ba ni mu so mutum zai ana so ne ka tara korban da yawa gida musabaka ce tashgi'i ne gurin da bambanta tashgi'i da wannan eh? kaga yanzu zamu iya tara kudi a nan mu ce a nan makarantar mu tara kudi shi mu ce muna neman matasa an suna kamar jigawa su zo su yi musabaka na kuma wanda ya wuce wani cin bashi kudi kaga wannan ba abin nan ba muna sanin su iya yadda za su koyi abubuwa ba laifi ba ne tashji'i ne wannan ko mu yi musabakan qur'ani tashji'i ne mm. wannan na lemon mm. lamba ce ake amfani da wanda mutum ya sa ya samu lamba ko da su ɗaya zai iya wannan kyauta amma wani siya su dubu ai ka ganta shi ne shan lemu ka ne ka shiga cikin masu zai da lemu ba wani kudi in har baka bayar ba ke baka ba da baro baka bayar kuɗi ba shi kayan sa ne ke so ya hankali hankala saya مولانا دكتور تفضل بالنسبة لتعيين الأرقام التي فاز بالنسبة للخيول يعني في المملكة مم. إذا عين الإنسان الأرقام كذا مم. إذا فاز يجد أموال هائلة لكن الأموال مو عنده الأموال من الحكومة نعم. ليس من جيبه القمار الذي أنت تدفع 100 ريال وأنا أدفع 100 ريال واحد يدفع 100 ريال نعم. بعدين نشارك في الأمور نعم. إذا سبق واحد منا يحوزه هذا يسمى القمار أما بالنسبة للحكومة يجعل شيء معين لتشجيع الأمة ما في شيء ما في شيء ike cewa o manata salisatu ukhra manata suna shi kuma an faɗa latar uza manata kuma suna waye ne suna gunki ne ta yace hadathana humaydi hadathana sufyan hadathana zuhri samitu urwata qultu li aisha radiyallahu anha kai musaya saya nan dai karatu sabo ne eh musaya nan ne na ce ku zo da wuri ko da aka ta ce ba cika kafin ta ba ka cika imani a yi hankali ba kagin ba ba da za ce yin dafa da zai yi amma yaren sai ne kafin ta yaya a kan hmm. ta ce ne illahi ne shi suka mai da shi mu'annas eh. al'izza kuma al'uzza kuma da al'aziz sha mai da shi mu'annas eh, suna ba da abin shayarwa ga mahaddata Allah ana ba su a'a ka fahimci wannan ba an ce da mutum kirki ne eh. ba ka littafin ne to inda haka baka dubawa an ce asalansa mutum kirki ne wanda da ina ciyar da alhafi daga baya ya mutu shi aka yi hoton mutum mutuminsa ana don a riga gan shi bayan sun wuce kuma shi ayan sun mai da shi ibada asan gunki mutum kirkire kamar yanzu da inda muke magana don a dauke kowane mutum bawa Allah birne shi kagen ba mu ba mu take tashi ba lokacin da man Jafar mutu talibi miskin ba sai da zai haddo da ubangiji ba roƙo Allah ke shi kan zama bai san me zai tare da ubangiji ba yaro ne ya dan yi wazi ana kyautar to an zalice shi to shan fara yin hoto sa ringa manna abin nan keke aima abin nan sa postal sa an fara yin karanda to da an bari ana ci gaba sai a gani wata na wani yan manne ya kofar gida <laughs> wannan shine asalin duk abin da yake akwai ni a makoci na a nan gadon kaya na ga ya doko hutu ne sai aji kullum da wuce shi ya gaida shi kuma ya nemo tawassuli a ya shi yara su ma Allah shi ka gane wurin irin waɗannan abubuwan na karo kalla asan ka gan duk ibada shi sa ba san tatarrufi ba tatarrufi zaka yabo mutum ka sashi wajen hajji domin wanda kake saman haka nan shi ka lahira ba haka abin ke shi karke kyakkyawa shi Allah shi ya sani ai hankali shi za duk waɗannan hotunan da an zan zare da waye waye waye shi an je can a gane hakika to ma mu ma mai aiki ba da aikin su ba zai ka to kowa yana eh! an ji ba za a dauko nasa ka ba na zuwa na zuwa ban sha shayi ba me Abbas Amin Nabi me shi lata asal aslan shi lata kan cewa mutumin kiki ne na ce da mahajjata wata na kan lafiya kuwa na kan hadisi cewa sai me hada wannan da wannan shi Abbas ai bayan sa yi wani latar uza ne latar uza bayan shi ne kafin lokacin manzo Allah ba kuma ka san da wannan ba eh, to me hada ai lokacin manzo Allah ka kalafa Abbas icerwa ko eh. wannan sunan ya riga manzo Allah ma wannan latar uza tun cincin ne ta kuma suna haji irin nasu ko ba ka gane irin abin da su ba ai eh, na tauhid ne wannan lokacin manzala ne ce Abbas yi da mutane Eh, kana zai mutum mutumin shi na bashi na ake kira lata warusa ya ce suna da alaka ne ai ba su da alaka ina alaka su suna shayarwa shi ma shayarwa ai to amma me alakan su bayanin da yake me alakan su ba Qur'ani ya zai masa bayani kafin tabi ba inda aka baka gane karatun a hadisin a cikin Buhari in lokacin haji ko mota malik za a gan cewa manzo Allah da yace Abbas gidansu su suke ba da ruwan zanzam shi ne ya Abbas je ba da ruwan zanzam to amma yanda zai fahimci an su kudu wannan ayoyi tal uza da al'umman da suka wuce kuma Qur'ani ya bada labari shi manzo Allah ya sarkace wannan abubuwa to yanzu ya za a hada na Abbas da wancan kaga akwai bambanci Thank eh, eh, eh. you. ka tashi baka da sisi ba za ka sai ka yi karatu bai na za ka tafi ai ba ta yi shiga ba wajen aiki za ka je siyasa ne ta Allah kai ka lafiya to ne makar wannan na nuna yan aljanna ne yan aljanna ai ba cece ba ah, ba cece ba ne wannan ba cece ba to haka ku ya daga darajar da a yi wannan daga Allah na abin da nake nufi har yan wuta ma wanda a'a da tashi an ce wanda yake da imani yana cikin aljanna shi ne muka gaya muku cewa mutum ba zai samu wannan abun ba shi ce wa mu she imanin sa ya shiga da aljanna ba wannan a kara masa dan wuta yana da wani aiki ne? Wai imani. Ah, ah, kar ka hada mangana wayo Allah ceto daban a shiga aljanna daban wanda ana mangana wanda suna cikin aljanna ba dan Allah ka ringa dauda ita ne Allah me ka zaka hada mangana kuma baka yi karsu ba mutum dan wasu suna cikin wuta ko za a hada su shi fito zuwa cikin aljanna sunansa ceto wanda ba shi da alaka da abin da muke karanta ba wanda ya shiga aljanna kuma shi Allah yana sai hada shi da iyayensa wannan kuma kafin aikinsa bai kai wannan wurin ba daga shi zuwa wajen iyayensa kuma wannan wani daraja da wanda shiga aljanna aka kara masa wani to kuma cikin ka kai hankali kike cewa za a kara masa daraja Da ina da daraja ne bai kai ba aka daga ba sunan ke ba ne wannan kuma dan Allah ka mai kawai tashi dan Allah na akwai a hadisin nan na akan bid'a wanda bayan an je alkausara da a tura da kausara sai ta mala'iku sun ka korar waɗansu sai maza Allah shi sallallahu alaihi wasallam a sai su ce ai ba da duwa kare musa ah, to akan Allah bai shine bayan an gama hisabi ne an gama komai ma oh, bayan an gama ai ana wuce kausar shida a janna ai shi sabbi da yana da haɗari an wuce sirati ma an wuce sirati ma an ce idan akwai bid'a hmm. ba ma wannan aikin to a'a bid'a aikin da kai na bid'a shine babu lada kai aiki na bid'a babu lada kai kuma wanda yayi riya ne tunda ba saka ba to amma ba ka gani matashin kiyama da munafikai da musulmi za su ga ubangijin bayan shiga da arnar munafiki na tare da musulmi bai taba gan cewa zai sha azaba ba shi daga bayan Allah ya fito Allah ya ce da tukubi ne shi musulmi ce ba kai na Allah ba shi Allah ya ce ni ne da Allah ku bi ni to lokacin ake bisa sha sa tanga tsakanin su da musulmi da munafikai kaga amma tashi kaburi suna riya wasu musulmi ne lokacin an da an tafi da arna azaba to su da musulmi suna tare tunda suna tare a sallah har Allah zai bayana suna cikin wannan abu shi yayin da ake tafiya kuma shi Allah sai sa shi a maka tsakanin yanda suka yaudara nan shi su ce ai ba muna tare da ku duniya ba ku an nuna mar askan she musulmi suke da su kun bar aski na can kun bar shi a duniya to kaga tun wanda suna tare da musulmi to shi kuma mai bida ai akwai yake alherin da yayi shi bid'an da yayi yake kiro na ajini sakamako abin da bai yi ba to aiki na da amma saboda bid'an da yayi sabu ajini da ya kawo shi farko bid'a yana da illa da yawa bid'a farko cin gyara Allah da manzonsa saboda ba su sa baka ce da sun kara yayi fakara hmm. mu ciki aji ne don in ka riga ka ko wannan abun wanda baya yi to shi koyi ligima da shi bida ya min ya faɗa bida illansa ya kai guda bakwai da ya kiro su a ciki to amma yanzu ije can ne sun ce baddalu wa gayyaru bada malaikun suke gaya manzo Allah cewa kana suka bashi wannan kausar ga abin da ya baya rayuwarsa shi ci faso ka faso ka amma da shi to wannan ya shiga wuta in dai yana da wani aiki kirki can da za mu san mu daga baya dawo da shi a can na fata an gane saudi bid'a sabo ne to amma akwai bid'a da yake khuruj akan billah Kamar wanda su kama ibn arabi da yake ce na abudu wa yabuduna ce Allah muna bota masa shi ki ma ina bota mana saboda da shi kanzu ne ba san shi ba Allah shi kuma ya halce mu amma a kanmu kuma aka san shi saboda mun bota masa shi mai bota mana duk irin waɗannan zarwancen su ne tashi hankali